أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to insha Allah kamar kullum yadda aka saba zan karanta sai a karanta insha Allah annat yatba'u fil i'rab al asma' al awwal يتبع في الإعراب أسماء الجوة نعت وتوكيد وعطف وبدن نعت وتوكيد وعطف وبدن فالنعت تابع متم ما سبق والنعت تابع متم ما سبق بوصمه أو وصم ما به اعتلق بوصمه أو وصم ما به اعتلق وليعطى في التعريف والتنكير ما وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلاك مرر بقوم كرما لما تلاك مرر بقوم كرما وهو لدى التوحيد والتذكير أو وهو لدى التوحيد والتذكير الأرض سواهما كالفعل فقف ما قطوت سواهما كالفعل فقف ما قطوت وانعب بمشتق كصعب وذلك وانعب بمشتق كصعب وذلك وشبهه كذا وذي والمنتسب ونعتو بجملة منكرة ونعتو بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا فأعطيت ما أعطيته خبرا وامنع هنا إيقاء ذات الطلب وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب وإن أتت فالقول أضمر تصب to insha Allah za mu dasa aya na a karatunmu da muka tsaya na ƙarshe mun yi magana akan af'al taqdi ko kuma ismu taqdi wato sunaye ko kuma ayyuka waɗanda suke nuni akan fifita wani ɓangare akan wani to yau insha Allah za mu yi magana akan abin da ake cewa annat don an ce annat ma'anar shi a sifa ana kiran shi a tabi'a wato wanda yake bi idan aka ce a tabi'a ismun musharikun lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan ismun wani suna ne musharikun lima qablahu wanda yake tarayya da sunan da ya gabace shi fi i'rabihi a cikin i'rabin shi sunan da ya gabata mutlaqan saki babu qaidi kaga ana a khabaru inna ya shiga ciki inna zaidan karima domin tabi'un lima qablahu sannan khabaru kana ya shiga ciki irin su hal duk sun shiga ciki duk wani abu da za a ce tada ya shiga ciki amma cewa shi mutlaqan ya fitar da duk wani abu wanda ba na'at ba saboda su waɗancan suna bin sunan da ya gabace su ne cikin irabi amma ba saki ba mu ƙairi ba domin suna yace canzawa amma shi na'at dole ko kuma manaut yana biye wa sunan da ya gabace shi duk inda ya karkata shi ma yana da shi ina fata wannan da to shi sa malai ke cewa a cikin irabi wato cikin bibiya akwai ababe guda hudu waɗanda sukan bi sunan da ya gabaci ya gabace su shi ne ce yasba'u fil irabi yana biya ko bibiya a cikin irabi al'asna al'uwan sunaye na farko abubuwa kamar haka natun akwai nat wa taukidun akwai taukidi wa atfun akwai atf atf kuma ya kasu gida guda biyu akwai atfun nasak wato atafi da hurufai sannan akwai atfu bayan wato atafi na bayani wanda zai zo ya tantance ainihin gundarin magana وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا سنن واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وأنا أنا كان في بيان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد زي شكاتي وإن كان يعتدى وتوصفه muna fahimta to hatf akwai hatfun nasak wanda yake zuwa atafi da huruf ja'a zaidun wa am akwai atfu bayan wanda ke bayanin gundarin ma'anan abu sannan kuma akwai bada ina fata muna fahimta to zai fara ɗaukin su daki daki daki daki duk waɗannan ana kiran su tawada tawada kuma mun ce jam'i ne tabi shi kuma ismun musharikun liman qablahu fi i'rabihi mutlaqan to shi nat suna ne wanda yakan zo ko kuma manhut suna ne wanda yakan zo ya cika sa abin da ya gabata misali in ka ce haga rajulun karimun haga muftada rajulun khabar muftada wa huwa man'ut nat shine karimun kenan na'at yana biye da man'ut suna na farko ana kiran shi man'ut na biyu ana kiran shi na'at na'at yana biye da man'ut yana zuwa ya cikasa labari ko bayanin sifofin man'ut muna fahimta annat ya kasu gida guda biyu akwai annatul haqiqi shine kamar irin wannan hadha rajulun karimun akwai annatu sababi ne wanda yake ratayuwa da wata kalma bayansa kamar ka ce marartu bi rajulin karimin abuhu marartu bi rajulin karimin da ka tsaye nan sai wace shi nashi annabi haqiqi amma da ka ce karimin abuhu ya ratayi da wani abu to wannan shi kan shi sababi wato na ne na sababin wani abu can da ya ratayi da shi muna fahimta to sama da ce fanna'at dama mun ittifaqi cewa suna na farko da shine mai mal'us na biyu shine na'at hadha rajulun karimun rajulun shine khabar wa mal'ut karimun na'at to fanna'at shi na'at tabi'un yana bin mal'ut mutimmun ma sabaq yana zuwa ya cika sa abin da ya gabata muna fahimta bi wasnihi da irin alamar ta farko da shi ya zo da shi shi ma na da shi ke zuwa ma'ana abin da yake so ce maka annat yatba'u ulman out fi ahadul arba cikin abubuwa guda hudu fil i'rab idan man'ut ya kasance marfo dole na ya kasance marfo in ya kasance mansu dole ya kasance manso in ya kasance majru dole ya kasance majru shine i'rab جاء رجل كريم رأيت رجلا كريما مررت برجل كريم وانا شيني وفعلني اعراب سنة وفي التنكيل والتعريف اذا نعت كون من عرض يكسن شي نكرة بلا نعت يكسن شي نكرة مررت برجل كريم ان يكسن شي معرفة بلا يكسن شي معرفة مررت برجل الكريم مرة فعندها na biyu kenan sannan fi tadkiri wa ta'anis in ya kasance muzakkar dole ya kasance muzakkar in ya kasance mu'annas dole ya kasance mu'annas marautu bil rajulil karim wannan muzakkar ne marautu bil mar'atil karimati wannan mu'annas ne ina fata mana fahimta sannan kuma wa fil ifrat ko wa tasniya wal jam to in ka dauki i'rab kaga mun samu ba guda uku annas al jar al raf in ka ɗauki ifrat akwai ifrat tasniya jam mun samu uku shi ma zama kenan shida in ka ɗauki ta'arif da tankir mun samu biyu ya wani in muka ɗauki taski da tanis ya zama biyu mun samu kenan to jumlu na uban guda goma a dunkule shi na a yana biyan mamanau cikinsu amma sai a ce ɗayan hudu kowane hudun nan yana da haihuwa a ƙasarsa mun fahimta to da haka idan kana المنعوت مفردا يجب أن يكون النعت مفردا zaka ce ja'a bi marartu bir rajulil karim marartu bir rajulain al karimain marartu bir rijal qurama'i muna fahimta shi sai ce bi wasmihi da irin alamomin da shi man'ut ya zo da shi to la shi ma ba shi da si ba shi da wata magana sai dai bisa a wasmi ma bihi tarak ko kuma a'a yakan zo da irin tambari ko alamar da ya rataye da shi yani zai fara maka magana kan na'atu sababi kenan ja'a rajulun karimun abuhu رأيت رجلا كريما أبوه مررت برجل كريم أبوه يعني ko dai na'at ya kasance haƙiƙi ne ko ya kasance sababi ne to haƙiƙi ne yana biye da shi bi wasmihi in ma sababin ne aw bi wasmi ma bi talak ko kuma zai bi shi da irin sifofin da abin da ya tayi da shi ko da na'at ya ratayu da wani abu to dai shi ainihin wato na'at din yana biye da mal'uti da ma koma mai yara taya. ana fahimta shi shine bi wasnihi wato da irin alamomin da shi ma ɗauke zo da shi in haƙiƙi ne kenan ko kuma a'a au bi was na muka ce na ati ya kasu gida guda biyu haƙiƙi da kuma sababi duk yadda ya kasance sifan dai da yazo da shi ko a haƙiƙi ne ko a sababi ne to sifan da za a bashi kenan fi halata wa halatul nasu wa halatul ja. to yanzu ya fara mana bayanin hukuncin cewa bai dace a siffanta ma'arifa da na kira ba kamar yadda bai dace a siffanta na kira da ma'arifa ba ba za ka iya cewa ja a zaidun karimun ba wai a matsayin karimun shine na na zaidun ba ba za ka ce haka ba dole wannan in ma'arifa ne wannan ma'arifa ne in na kira ne na kira ne in muzakkar ne muzakkar ne in mufrad ne mufrad ne kamar yadda ba za ka iya siffanta mufrad da jam'i ba ba za ka iya cewa ja a rajulun kiramun ba ko kuma ja a rajulani karimun ba za ka yi faɗin wannan ba dole sai abin ya zo cas da as muna fahimta sai ce wal yawata a al alman'ut shi man'uti fi ta'arifi a cikin ta'arifi wato ma'arifa in ya zo da alif da lamun wa tankiri da kuma tankiri na kira a halin rashin alif da lamun mali matala a baiwa sunan da ya biyo shi shi ma irinsa menene ke da shi na shi ke da man'ut a baya baya da eh ai na farko shine man'ut na biyu ne na'at to abin da aka baiwa man'uti a baiwa wanda ke biye da shi ta bayansa na'at kenan kuna fahimta kaman kamru bi qaumin qurama wato ka wuce da mutane masu karanci ta kaumin na kira ne sannan wato ismul jinsin ne jam'i kamar dai da ta jam'i sannan kurama jam'i ne na me karim ba za ka ce ummu wardi qaumin karimin ba yawa jam'i ne da haka dole wancan jam'i ne na kira ne wannan wannan kuma na kira ne kamar yadda za ka ce umru bi qaumil bi qaumil kurama'i ba sai da zamu zamu zafi dai na na kira ce Na kira ce eh shi sa Oti a ba shi irin abin da za a bai wa sunan da ya biye masa saboda shi ba shi na wani alam ne ai amma fa zai yi kace karimun shine sifa ba sai dai ja'a zaidun kariman a matsayin hal saboda aljumalu ba'da al-ma'arifi ahwalun wa ba'da nakirati awsafun to da haka sai ya zama karima za ka yi faɗi kana ya kawa sa'a matsalan alqawmul ladina kana ya faɗi tijaratan aw lahwanin faddu جاء زيدون الكريم كان يا فادي نعم muna bayan wannan to na'at a halin kadaici da kuma mazanci mun dai itifaki akan cewa na din ya kasu gida guda biyu akwai hakiki akwai sababi to idan ya zama da cewa na'at kowannen su kuma dole ya kunshi damirin da zai koma ma wancan ya'ani na'at yana kunsan damirin da yake koma ma manaus kamar da khabar ke kunsan damirin da ke koma ma mubtada in kace zaidun jalisun waye huwa zaidun karimun waye karimin huwa muna fahimta to idan nat yayi wa damirun mustatir rufa to za su yi mutaba bi ma'ana kamar kace ja'a zaidun karimun ja'at imra'atun karimatun kaga ana damiri ne mustatir duk yana koma don ba ismu zahir bane ba bayanan ne bane to a wannan hali idan na'at yayi wa bamir mustatir rufa bima'ana na'at ya kunshi bamiri boyayye wanda ke koma ma man'uti dole a samu ba duk a cikin kowane irin hali zaka ce جاء رجل كريم جاء رجلان سكتي يا كريمان سوى هي كريمان أقول الضمير مستتر يعود على المنعوت منا فأنت مررت برجال كرام سوى نمي كرام هم يلا هذا يسوع جاءت الفتاة الجميلة وزيش جميلة منا فأنت جاءت الفتاتان الجميلتان سوى نيني هما جاءت الفتيات الجميلات انا كنت اقول الضمير مستتر يعود على المنعوت وانا ان نعت يا كسن شيكو منعوتي يا ونعتي وتعينين ضميري مستتر رفع اذا نعت يا ضمير مستتر رفع كنا ادد جميع الاحوال labudda an yakuna hunaka ittibaq dole a samu mutabaka amma idan na'at yayi wa ismu zahir rufa to zai kasance bi hasabil hal mun koma bayani kan na'atu sababi kenan zaka ce misali جاء رجل كريم أبوه muna fahimta a wannan hali babu tibak yadda ya zamo dai haka zai kasance ja'a rajulun karimun abuhu ja'a rajulun karimun abuhum zai iya ɗauka muna fahimta ja'at imra'atun hasanun abuha yawa an samu maji muna fahimta saboda anan ismu zahir don abin da ke so a fahimta in an ce annatu sababi da'iman abin da zai kasance bayan na shi yake bi yakan kasance kuma marfu'i ne bihi muna fahimta ba da haka zaka ce abuwa ai fa'il ne bi hasan sannan kuma marartu bi rajulin karimin akhuhu akhuhu maqulu rabbina fa'il ne bi karimin muna fahimta ba to idan ya zama na na'at ya yi wa ismu zahir rufa to yadda ya kasance haka zai zama kamar yadda kasan dai fi'il fi'ili ba yana mutabaka ba ne misali fi halatul ifrat ja'a zaidun in zaidan ne ba za ka ce mai in ma zaidan za ka ce ne ina ga dole fahimta yani babu tibak yawwa sai dai idan sunan ya gabata sai ka ce zaidun ja'a zaidani ja'a zaiduna imra'atun ja'at imra'atani ja'ata imra'atun ji'na yana nan a cikin babin da yake na fi'ili a mubtada ne eh ai da zaran kida ya canza kuma yana canza kan wakala mubtada ne can wannan nan to wannan kuma na wulawa yawa da filin mazo shi ma kaulin wasu wasu kuma suka ce a shi yana nan ne sa na kawar eh a ba zai zama da kawar جاء رجل كريم أبوه جاء في الماضي مبنى الفتح ميت فاجر لا محل له رجل فاعل بجاء مرفوع ولا رفعه الدم وتزرد وهو منعوت كريم النعت السببي كاغاني سنة سيكتي وهو الصفة المشبهة يعمل عمل الفعل أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل باسم مبني على سكون في محل جر مضاف كما كاتيني جاء رجل كرم ابوه في كلمه يدعم اي كلمه ايوه اي كما نقول وهو شينات لدى التوحيد الوقت كأيتي والتذكير دمزنتي aw huma ko ma abin da ba su ba yani ko dai tasniya ne ko jam'i ne ko ko a'a misali ta'anishi ne abin da dai ba waɗannan ba kalfeli to yakan kasance kamar aiki ne bai ma'ana idan na'at yayi wa suna na bayyana qarara rufa to bi hasabi ma kana fil jumla yadda ya kasance a cikin jumla ne babu wani maganar zabi ya ne a ah, ba zai kasance makuli ba eh to in ya kasance makuli eh amma shi wancan fa'ilin da za a yi wa rufa ba za a ce dole yayi tibaqi da na'at ba a wannan kasa fahimta kenan zaka iya cewa ja'a rajulun karimun abuhu ja'at imra'atun karimun abuha karimin ba zai yiwu a ce a matsayin shi na na'at dole ya ce baƙi da man'utun da ya gabata ba saboda shi ya yi wa wani suna rufa a can a kwashe tukuna ba sai ka fahimci magana tukuna yawa to sai kai tambayar ka ne ya yi wa suna daga rufa ma'ana shi sunan da ya zo daga bayansa marfu'un bihi ne yatbahu amma min hal fi halati raf ko min haisu raf domin ba za ka iya cewa misali marartu bi rajulin karimin abahu ba ba za dara ba saboda karu lazim ne aslan yana bin sa amma babu luzum ana abin da yasa babu luzum galibi fi na'ti sababi sunan da zai ta'alluki da na'at yakan kasance marfu'un da bin na'at mafhum ne bin nas shi sha yana matsayin mai kenan shi wancan kan mafhum bin nas mun zo kansa zai zama sai zama kenan fa'il ne da fa'il bi wannan domin zuwa zai zama kamar fi'il amr ma'awa yawa to a wannan halin ba za babu sharatin ba ba za a ce wai zaka ce ja'atin ra'atun karimatin abuha ba wa karimatun abuha babu sharaɗin wannan ba. saboda wancan eh sababi ne yana da ta'alluki da wannan haka kuma ba za ka yi cewa ja'ar rajulani ka gane kana iya cewa ja'ar rajulani karimun abuhuma eh, har a saudi aka wakala <laughs> ina fata mu fahimci jumla ja arrijalu karimun a ba abubu kana ya faɗa haka mm. ba lalle ba ne wai a samu tuba kace ja arrijalu kiramun abuhum a ba wannan sharadin saboda akwai ta'allukin wancan da wannan Na dama kuma na aka sababi ba na ne shi wata mabutin na farko ba wanda ke tsawa ne zan zama yin sai ba na asile ma ya ta'ala kwarai da gaske min kabili min kabili a min ba'adi min ba'adi shi shi ne kabili shi wanda min ba'adi ai shi sai ya ce bi wasmihi aw wasmi ma bihi talak abin da ya rataye shi muna fahimta wahuwa na da tauhidi shi na a lokacin kadaici wa tazkiri da kuma mazanci ausiwa kuma ko abin da ba su ba to kalfi'ili kamar dai aiki ne faqfu ma qafau don haka ka bi abin da suka bi sun maqaffaina ala asari wa qaffaina alqafiya وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد صاعده رمان وكم ألمته نظم القوافي فلما قال قافية أجاني توفقف ما قفاه كبير أبن نسكبي نعم مرة بينا مرة طيب النعت akan yi na'ati da mushtaq in an ce maka mushtaq mala shine ismul fa'il ko ismul maf'ul ko af'al tafdhil ko sifal mushabbah muna fahimta zaka ce ja'a rajulun karimun ko kuma ja'a rajulun daribun ja'a rajulun madrubun ja'a ja'a rajulun daribun ja'a rajulun darbun انا إذا مصدر انا إذا مشتق انا إذا اسم الفاعل اسم المفعول صنف صفه مشبهه يوا كوكما ا انا إذا مؤول ان انشي مؤول وأنت انا ايه واتو اينهن ما يدري شيء اصلنسا كما اسم الاشاره كشي جاء رجل هذا منا فهمت مررت برجل هذا بمعنى المشار ilaihi shine mu'awwal muna fahimta ko kuma a'a kaman ka ce marartu bi dhil ilmi yani sahib al ilm ko ko zo at-ta'iyya allati bi ma'na al-mawsul mun karanto a can ba ta canzawa ita in can can darasin mu na shekarun baya ita ba canzawa zaka ce ja'a rajulun dhu ilmin مررت برجل ذو علم رأيت رجلا ذو علم بمعنى الذي عنده علم المؤول تقولنا معنى ايه انها ده ما نقول شيء نعم. اي وانا كانتو اكرمك الله شيء انا شيء كرف فرقه وطا ما انا انا فرقه ما قلنا كانتو ايه اكرمك الله ونعت بمشتق كصعب وذلك يعني كي نأتي ده مشتق اسم الفاعل اسم المفعول صفة مشبهة مصدر دي مثلا ايه بشي كصعب كمان صعب وانا مصدر مي يعني لك شيء هذا امر صعب يعني مصعوب كوكو صعب وانا يا يوحل ده مكوكم اه اه اكي وحلا اكنسا وذلك صفة مشبهة يعني حات دو ابن دي كده تقيني انا تلشي ذلك wa shibhihi da makamancinsa kamar irin ismul maf'ul ismul fa'il duk waɗannan kana yayi da shi kaza haka kuma zaka iya yin na'ad da man'ud sunan da yake mu'awwal za a nan ba wai kaza bane fa da kace abana kalmomi ne guda biyu kaza za da ba eh hala bi za لمفرد مذكر أشير بذي وذي تي على الأنثى اختصر بذا يعني كذا كمان كهذا muna fahimta kuwa wazi da kuma zi din da yake mausuliya ce ko kuma a'a allati bi ma'ana sahib wacce take zuwa min af'ali min asma'i sitta dina da ita da wancan dukkan iya yi in ta kasance daga cikin asma'i sitta in ta kasance mausuliya inda indahu ilm ita ce ba canza muna fahimta wal muntasib haka kuma sunan da yake an jingina shi zuwa ga nasaba kamar markiyun qurashiyun shafi'iyun eh dukkan ayi wannan eh shine muntasib wanda aka jingina zaka ce a rajulun makkiyun ra'aytu rajulan makkiyan marantu bi rajulin makkiyin wannan dukkan ayi da shi wannan kenan nan maki min babi na'ati mal'ut eh na'am ne nasab bane in ah, eh, ka kuma sa eh, nasab ne eh amma kuma eh nan ba <laughs> nasab bane muna fahimta kuwa to yanzu ga kaida mu ta can da muke da turanci cewa الجمل بعد المعارف أحوال وبعد الأوصاف وبعد النكرات أوصاف يعني ذاك شيء جاء رجل كريم كوكو آآ جاء رجل يجلس wala baka ana karkace mu fa hal ne karkace da ni hal ne saboda abin da ya gabata na kira ne don haka saka ce jaa fil madi mabni ala al fath la mahalla lahu min al rajul fa'il marfu' wa alamat rafi'i dhamma tusayir ala akhir يجلس في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن النواصب والجوازم وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع نعت لرجل تقديره جاء رجل جالس ولا ولكن ان فكره كتير فعل مرفوع الامر في الضمه ما بلد يا اخي هو ما تسبقه وسبدا شي وانا امنا ان يغوص ايه في يا جمله شي eh ba kai tsaye ba za ka cewa na a ah, sai ka gama duk ka gama sai ka kewayo sai ka ce wal jumlatul ah, fi'liyya eh wa huwa wa huwa man'ut wa huwa man'ut eh wa huwa man'ut rajul fa'il najaa eh sai ka ce wal jumlatul fi'liyya ah, jaa rajulun yajlisu ka fahimta ja mun ce madi ne fil madi rajulun fa'il wa huwa man'ut yajlisu bayan duk ka kare saka ce wal jumlatul fi'liyya fi mahalli raf'in na'tun li rajul to in ko ce ja ar ya yajlisu yanzu rawar ta canza tun da kiɗin ma ya canza to yanzu ana karka ce mani na'at sai ka ce da ni hal me yasa saboda wannan ma'arifa ne mutu akwai alaƙa ganin hal da ma'arifa ne ko da wani bangare ko koya haka in abin da yake bayan ma'arifa ne abin da yasa jibu an yakuna sahibul hali ma'arifa sahibul hal dole ya kasance ma'arifa amma yakan kasance na kira fi ahwalin makhsusa allati tu'awwal ka fahimta shi ko na'at ayat ba'ul man'uta fil i'rab wal ifrad wat tadhkiri wat ta'rif to da haka kaidar kenan eh wannan shekarar farko da nazo kulliya na taba ka musu wannan misali ja'a rajulun yadhaku ja'a rajulu yadhaku aka mun turanci wani mun faransanci wani almaniyanci yani kalama gar mafu <laughs> amma kai da kin ka dauke ta wasu ka tuba ka ce a'a mu a wurin mu din ma idan jumla ta zo bayan ma'arifa sifa ne na wancan amma ra'ayi ne da'if me kaulin ku suka ce wa laqad amurru ala al-la'imi yasubbuni fa madaitu thumma qultu la ya'mini mahallu shahid wa laqad amurru ala al-la'imi yasubbuni al-la'imi ya ma'rifa ne sai suka ce to ma wurin mu yasubbuni sifa ne na la'im ba wurin mu da wani kaida wannan kuka kuke da man eh sai mu kuma ce dama ai ko ka'ida ta usulul fiqh idza tafarraqa al-ihtimal saqata al-istidlal in aka samu contemplation cikin dalili to kafa hujja da shi ma ya faɗi. to da haka tunda yana iya ɗaukan sifa a cewa ku yana kuma ɗaukan hal fil aglab kuma kullu shartan kawai magana ta kai ko ai magana eh shi kenan kawai malam kana tare bugwa yawa to da haka yawa sai ce ونعتوا بجملة منكرة أنا إن نعت da jumla idan ya kasance mar'utin ta na ne eh wanatu wato an yi ko ana yi ai ka san da ma larabci ma zai ya dauka sai ga muzari ata amrullahi fala amma iqtarabat as-sa'atu ai yanzu yani taktaribu muna fahimta don haka wayan na bi jumlatin munakkaran larabawa sukan yi na'ati da jumla alhali tana zuwa a nakira fa'utiyathu ma utiyathu khabara sai a baiwa ita wannan jumla abinda ake baiwa khabari ma'ana kamar yadda khabar ke zuwa mufrad ya zo jumla jumlar kuma gida biyu ismiya ko fi'liya shi ma na'at haka yake faruwa misali zaka ce zaidun jalisun na ne wannan mufrad zaidun yajlisu wannan na'atu ne jumla fi'liyya zaidun abuhu jalisun wannan wato ainihin kaga jumla ce ismiyya wannan da kace zaidun jalisun da wannan mutane da kawai gaba daya na'am zaidun ba mutane mutane ne wasu khabar eh zaidun jalisun mubtada khabar zaidun yajlisu khabar ne amma jumla fi'liyya da kake cewa abin da ake ma جملة أولية خبر يجي جملة اسمية فعلية شنو جملة نعم وشي ما نعت نعم يعني زعما هكا حكى نعم مثالي زيد جالس نعم زيد المبتدا مرفوع بالابتداء ما جالس الخبر نعم مرفوع بالمبتدا ثم اما لدكتي جالس نعم خبر مبتدا نعت مجالس في كوم زي النبي كتي زيد يجلس في ما جملة fi'liya a matsayin na kana so ka bani misalin inda nan yake zuwa kamar inda khabar yake zuwa matsayin jumla a'a والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدا ne na nace to su bulla baka ne haka maka Allah yani khabar mubtada ne amma kamar yadda khabar ke zuwa jumla fi'liya haka shi ma na'at yakan zo jumla fi'liya kuma yanzu ismiya kuma ya ba ismiya na'at yana zuwa ismiya ba a ga misalai mana ta magana ja'a rajulun karimun abuhu hmm. Hmm. مررت برجل يكرمه قال في ذلك قسم لذي حجر في mu من شيء هكذا الشمس ne shamsu da kan magana ne na akan magana da kike wani da kawo so تقول لهم ما يجينا مغانا ونأتوا بجملة منكرة فأعطيته ما فأعطيت ما أعطيته خبرة يعني أبن ده أكي بيوه نلا ميري إذا ما أنا بدا in ta kasance jumla ce fi'liya menene tambayan ka misali kamar lokacin lokacin zaga ta zo a cikin mubtada da khabar na'am amma sai ga khabar ta a zahirance kamar sifa ce kamar ya mala ya sai kamar ce ash-shamsu tali'atu na'am ana tali'atu na'am khabar ce amma a zahiri kuma kamar na'am eh, eh ga ma'anan eh ma'anan yawa amma dai a zahiri ai khabar ne eh a zahiri khabar ne eh eh sifatiha na'am kamar mana wannan muhammadu da haba da zahaba muhammadu din muhammadu shi ne ya yi haka ne amma kuma ka'idar na wata wani kuma fa'i haka na misali mutum da ya misali ya a rajul misali abu ma'anar magana kenan Bude zai saba ba shi faɗi kullum ba saba amma kuma kayi mutum na ba mun ce na su sababiyo ne ba dole bane ya canzu da na bayan sa ba a ai kai wa out of the decimal point hmm. alaya cewa muka yi in ya kasance wato na'atun ne haƙiƙi amma in ya kasance na'atun sababi to ai ba sharaɗin mutabaka eh, to shi ai wannan na'atu saudi ya kawo shi kishin dawo da wannan na'atu saudi ra'ayin rajulan eh karimun abu haka karimun abu wannan karimun abu na'atu ne sabai Na. to dan haka ba dole bane ke na ra'ayin ra'aytu rajulan kariman abu kamar a ah, kai kai kotu na murank abinda muke magana hmm. yani shi na a din hmm. ba a mishi sharafin mutabaka da wancan fa'ilin hmm. zaka ce ja'a rajulun karimun abuhu ja'a rajulani karimun abuhuma ja'a rijalun karimun abuhum ba sharadi bane kace ja'a rajulun karimun abuhu ja'a rajulani karimani abuhuma ja'a rijalun kurama'u aba'uhum ba ba wannan sharadin yani shi na atsin yana iya zama on his own ya zama mufrad ka to shi za ka ce ba a ɗaura maka ba illa ma tutiq ah. yani shi dai na ya kasance neutral yana nan akan ifradinsa sa ah. ah. mala kana da lagu abin da mutum da daya eh. wannan wurin da kace eh, idan na eh, suna yana babban nan suna mustatir marfu'i na in dai shi ne na sauya kai shikenan in dai ba zai yi shi ne na a takaice kenan a gwarance to sai baiti na karshe wanda kuma na tunanin kamar da shi Miranda da mai dragon time idan jumla ta kasance talabiyya idan aka ce talabiyya ita ce wacce ta yi containing abubuwa bakwai zuwa takwas yana cewa murwadu wanha wasal wa'arif li haddihim tamanna warju kadhaka nafi qad kamula idan jumla ta kasance an fara ta da amr umarni ina fata muna fahimta ko zai la'afuwa misali ana ta talabiyya انت شي دعائية لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا انت شي ناهية ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا انت شي جملة شي واتو استفامية هل اتاك حديث الغاشية نعم هل هذا ما نعم، فهمت ايه يوه مرود وانها وصل وعرفت in ta kasance jumla ce wato al'at ala ayyuha al-lailu tawilu alanjali bi subhin wa mal isbahu minka bi amthali at mur wad'u wanha wa sal wa'rif li hadihim in kasance ta hadith laula abin da fara da laula ana kan shi ta hadith na da kuma halla muna fahimta sannan kuma haka wato tamanni ya laita lana mislama utiyar qarun sannan haka kuma nida ya ibrahim a'rid an hada duka waɗannan kiran su jumal ne talabiyya to idan suka zo bayanin da malami sai maka akwai bambanci ta wannan bangare tsakanin khabar da kuma na'at wanci abinda na'at ya zo da shi khabar na iya zuwa da shi to sai a wannan hali guda daya na'at na abinda khabar yana iya zuwa jumla talabiyya زيد اضربه اضربه ونبيه ليه مبني على السكون لا محل له وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والهاء ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل نصب والجمله الفعليه في محل رفع خبر مبتدا زيد اضربه اما بازاك za ونات ونما كتي جاء رجل اضربه كو رايت رجلا اضربه ko marartu bi rajulin idribu a matsayin idribu shine na'at na rajul wannan ba yi idan ma ya zo akan awwala ne na sudin ya zo ya zo ismul mushtaq inda ya zo ismul mushtaq shi ne da wannan ya zo wani abu ne daban ko da sharadi in marartu bi rajulin jahili fadribu ko ya wannan ya saba ne wannan ba shi ba na'am <laughs> muna fahimta wamna huna iqa to a can mun karanto cewa abinda ake baiwa jumla na khabar ita mana'at in ta kasance jumla ce fi'liya ana bata kun san kuma dama yajimu an yastamil al-khabaru ala damirin ya'udu al mubtada haka ne ko to shi ma na haka ne amma kuma wa qad yuhzab lid dalil wa ma adri aghayyarahum tana'in وطول الدهر أمال أصابوا وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابه مال أنا أين كلامي شين أوت أي مال مصاب كاغا أوت دنات أما سيتي أم مال أصابه akwai zamiri wanda yake an cire shi daga karina saboda an riga an fahimci magana amma lon asabuhu amma sai aka cire haka kuma wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a yani la tajzi fihi nafsun an nafsin shay'a sai aka share fihi din to sai suka saba cewa cire shi din akwai matakai guda biyu wasu kace an cire shi ne daf'atan wahida wasu kace a an cire fihi din asalin sa in ba qur'ani bane wattaqu yawman la tajzihi sai aka zo bayan an cire fi kuma sai aka sake cire ha'u din lil ilmi bihi ina ba zama bayanta to amma wa alam wancan ne ko wannan sun dai saba na lil ilmi bihi eh ina bayanta to sai ce wamna huna iqa'a zati talabi ka hana a wannan matsayi a babun na'at tsayuwar jumla ta talabiyya tsayuwar jumla ta talabiyya kasantuwanta na'at ka hana a wannan bari muna fahimta wa in atat fal qawla admir idan har hakan ma kuma ya zo ya faru aka ce eh, ga jumlatun talabiyatun ta zo a matsayin na'at to ka kaddara makulun fihi a ciki in kai haka shikenan ka samu al'amari na daidai muna fahimta kuwa shine ke cewa misali حتى إذا جن الظلام واختلط أرسل ده رفع يلل به جاءوا بمك بمك أنت مك مع ننسى اللبن المختلط بالماء أي المك مك حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمك هل رأيت الذئب قط kaga bi maskin dan kaira mu da ita muke amfani da ita aljumalu ba'da al-ma'arif ahwal wa ba'd an-nakirati awsaf to ja'u bi maskin hal ra'aita thibakat kaga hal ra'aita jumla ce menene talabiyya amma ba za mu yi i'rabin ta matsayin ta na nat limask ba sai mu ce akwai muqaddar maqulun fi bi ma'ana ja'u bi maskin maqulun fihi hal ra'aita thibakat Shi ne ke cewa wa in atat in har jumla kaga ta zo fal qawla bi ma'ana maqul admir tusibi ka boye shi a ciki ka kaddara an kai wannan to ka samu abin da yake shine daidai kuna fahimta wannan ga nan ne kamata ku karin insha Allah yau mun ja lokaci kwarai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu